da arba'in da ɗaya hijiriya kuma yau watan mai ne watan mayu kenan watan tsar yana da kwana goma sha takwas alif dari hudu da alif dubu biyu da ishirin daidai miladiya wannan shine darasinmu na ishirin da hudu a wannan wata mai albarka kuma shine darasinmu na goma a cikin suratul safati يوضع متعشي آية 30 لأوكو وهي نبوتا بين نبوتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم وبالليل أفلا تعقلون وبيجي مدوكتين سرسي ya ci gaba da kawo mana istoshi a cikin wannan tura mai albarka da bin kwantarwa da annabta mujibu ya kawo mana عيسى من إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم ويا كان يسرى من إسماعيل رب هب لي من الصالحين فبشرناه في غلام حليم ويا كان يسرى من إسحاق من نبي وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين يقوم الله يقام على النبي النبي إلياس وإن إلياس لمن المرسلين آه، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ربما الله تعالى في سورة العنكبوت يكي بعد العباري آه، قلت في الأرض فضله كيف كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من الرحمة وأولئك إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ما له إيمان إلى النبي إبراهيم وكما يجب كما أن أكون كما baban annabi lutu ya mutu tun da wuri tun kafin istar yunkurin kona annabi ibrahim don haka ya taso maraya sai ya taso a gidan azam shi ne suke cewa sunan ta amma dai sunan da qur'ani ya gaya mana shi ne adam kuma mun yarda cewa adam ne ubangiji ya ce wa ifala ibrahim li abihi azara dan haka azara shine baban annabi ibrahim to annabi lut alaihi salam ya taso a hannun azar kuma daga baya sai annabi lut alaihi salam ya dawo hannun annabi ibrahim sai zama annabi ibrahim ne ya reni annabi lutu alaihi salam to wannan sai ya sa annabi lutu sai imani da annabi ibrahim to lokacin da annabi ibrahim ya tashi zai fita daga garin badin arzu badin iraki kenan sai suka fita tare da hada annabi lutu da shi da lutu da kuma sara matarsa alaihi salam to lokacin da suka fita da annabi ibrahim sai za su tafi ƙasar sham khalil bai baitul maqdis to sai a hanya sai suka gifta ta wani gari da ake kiran saddu shi kuma garin saddu yana nan a tsakanin jordan da filafi a yanzu kenan tsakanin jordan da da filafi wanda eh, kusa da inda ake kira shi ne shine albaharul mayyit to anan ne a sai annabi ibrahim ya bar sai Allah subhanahu wataala ya aiko annabi lut sai ya zama annabi ya zama annabi sai annabi ibrahim alaihi salatu sai ya bar shi a a wannan gari saddo domin ya kira mutanen garin zuwa gare ta to sai zan so mutanen garin an yi su waɗansu mutane ne jami'ai matuƙar ja'irki na ɗaya suna shirka irin yadda mutanen annabi ibrahim suke shirka na biyu suna yin wata ɗabi'ar da tun da ake ba a taɓa samun masu yin irin ta ne namiji yana zankewa namiji na uku suna yin fashi da mutane, muddin bako ya zo wucewa ta inda suke za shi za shi garin Allah mai albarka to za su tare shi su kwace masa duk abin da yake tattare da shi na hudu kuma wato suna yin ayyuka na alfasha a fili ba sa boye Allah ta wa ta'ala ya ce wa lutan ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين to kun ji Allah zuwa wa yake cewa kuna yake cewa da kuma annabi lutu ka ambata musu annabi lutu lokacin da yace da mutanensa da ita kuke zai kewa alfasha wacce ba a taɓa samun wani daga cikin talibai da ya taɓa yin wannan alfasha ba wannan alfasha shi ne namiji zai kewa namiji domin neman biyan bukata ta sha'awa ba a taɓa samun a cikin al'umma waɗanda suke aikata wannan aiki ba kafin mutanen makhluk amma daga baya kuma an samu an ci gaba da aikata irin sauran mummuna a tashi aka tsagi sunan alfashar daga asalin sunan annabi lot alaihi salam duk da cewa wasu malaman suna ganin cewa yana cikin tajawuzat alfuqaha wato malaman fikihu ne suka wato suke dan sassautawa wajen ambatan kalmar domin tantance hukuncinta da hukuncin ragowar laifuffuka waɗanda suke da haddi in ba haka ba ba a taɓa ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kansa ya ambace ta da wannan sunan ba mazala sallallahu alaihi wasallama baya kiranta da suna liwat sai dai manzo Allah ya ce mata amalu qaumi lut ko fi'ilu qaumi lut saboda asalin kalmar lut kyakkyawar kalma ce wadda <coughs> ta dace da sunan wannan annabi wanda kalmar asalinta an samo ta ne daga laɓa ya lutu ma'anar laɓa shi ne idan mutum ya gyara tafkinsa da ruwa yake zirarewa ta mazirarar ruwa kamar inda mutum ke yin ban ruwa to wani lokacin kaga ai kwatar ko kuma ramin da ruwan yake tahowa akan samu ya kofa ta buɗe sai ruwan ya dinga bauɗewa to wannan aikin gyarawan shine allut allautu sai a ce latsa ya lutu lautan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa farkon mutanen da alkiyama za ta tsaya a su mutum ne ya lutu haudahu yana cikin gyara tafkinsa kafin ya gama gyarawa ya zo ya ban ruwan alkiyama za ta tashi bai ma ban ruwan babba katatan za ta zo to <coughs> don haka kyakkyawar kalma ce ba mummunar kalma ba don haka shi yasa malamai kamar da Muhammad bin Salih Usaimin Allah ya ji kansa da rahama ya bayyana cewa ba baya halatta da gangan mutum ya faɗi wannan ɗabi'ar da sunan alliwa ko allutiyya ya zo a cikin maganganu na manya-manyan malamai kamar <coughs> yadda lais ya faɗa wannan ibn manzo ya rawaito ya naƙalto a wajensa a cikin lisanul arab cewa lutu kana nadiyan ba'athahu Allah ila fa kazzabu wa ahdathu ma ahdathu fashtaqqa an-nas min ismihi fi'lan liman fa'ala fi'la qaumihi annabi ludo annabi ne ludo annabi ne daga cikin annabawan Allah Allah ya aiko shi zuwa ga mutanansa sai suka karyata tashi har ma sai suka farar da wani aiki wanda wannan aikin daga nan mutane suka tsago sunan daga sunan annabin suka tsago sunan aikin to a <coughs> Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari kamar yadda alaramma Muhammadu Sani ya karanta mana ga abin da ya faru tsakaninsa da mutanensa to haka zalika kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a wurare daban-daban da ya ambaci annabi Lut cewa wa'annan mutane nasa annabi Lut ya ja hankalinsu ya ja kunnensu amma kuma ba su ji abin da annabi Lut yake jan kunnensu a kai ba ya yi musu nasiha ya nemi su ƙaurace wannan mummunan aikin amma ba su ƙaurace ba sannan bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya fushi da su sai ya turo mala'iku domin su halakar da garin yanzu garin babu shi a tarihi la'alla yana cikin dead sea kamar yadda a wato wasat irin jiragen ruwan nan masu nutso a cikin ruwa masu bincike akan geology suka suka yi scanning ɗin wani yanayi a ƙarƙashin ruwa ɗin a can kudancin tekun a dead sea da ake cewa albaharul mayyit suka gano akwai alamar baraguzai da burbushi da ke nuna cewa al'umma ta taɓa rayuwa a wurin haka zalika jirage na sama masu ɗaukar hotuna da sauransu su ma sun iktishafi sun gano cewa akwai wasu ragowar asar da suke nuna cewa an taɓa rayuwa a nan wannan a ƙarshe-ƙarshe kenan aka yi wannan iktishafin aka yi aka gano wannan amma mu kuma tuntuni dama alƙur'ani ya gaya mana illa dai kawai bai gaya mana sunan garin ƙarara ba amma idan ka koma cikin littattafan ahal kitabi za ka ga ana faɗa maka sunan garin saddum da kuma amora da turanci suna cewa sadom and gamora Sodom and Gomorrah to a uh, su wa mutanen aikin da suke kira wannan aiki kuma shi ake kira shizuzul jinsi fanɗarewa ta jinsi ita ko fandarewa ta jinsi shine mutum ya samu lalacewar kafar kai saƙo, dangane da abin da ya shafi sha'awa sai ta kai masa saƙo na bogi ta hanyar faɗakar da garizarsa da Allah ya halitta ta sha'awa yayin da ya ga abin da a ƙa'idar tsari na halittar ɗan adam in ya ga abin baya yin sha'awa tunda ai ɗan adam yana ganin komai ko amma idan nan da ka gani shine wakilin zuciya akan abin da ya shafi duk wani abu da ake gani ita kuma zuciya tare da kwakwalwa suke haɗuwa su ba da aiki na fassarawa kwakwalwa sai ta faɗakar ko zuciya sai ta faɗakar da gabar da abin ya shafa ko ba haka ba misali yanzu mutum yana tsaye kawai sai ya hango kura afani Allah wa iyakum da ya ganta kwakwalwarsa za ta fassara wa zuciyarsa cewa kura ce zuciyarsa kuma za ta ba wa kafarsa da tunaninsa umarnin cewa ka gudu saboda za ta iya cutar da kai sai ya gudu wanda duk ya ga kura kuma ba shi da maganin kama kura kuma ya tsaya to yana da matsala a wajen gaɓoɓin kai sako. ko ba haka bane da ka gano mota kwakwalwarka za ta gaya maka cewa wannan gudun da take yi ba zai ishe ka kafin ka tsallaka a hankali motar za ta iya zuwa ta kaɗe ka take sai a samu umarni tunda dama duk ɗan adam yana da wannan irritability ɗin sai a faɗakar da gaɓarka da za ta gudu sai ta gudu amma mahaukaci da ya samu matsala shi ga motar tana shimfiɗa gudu ma yanayin inda take to haka zalika mutumin da kwakwalwarsa ta samu matsala ko yake da rashin lafiya ko ya ga abin sha'awa ɗin da ake jin sha'awa ko an faɗakar da gari da sa ba za sha'awarsa ba za ta tashi ba kaga wannan yana da matsala ta mutuwar gaɓar sha'awa to kamar yadda da a ce ruwa lagireto zai shiga cikin tankin mai ko kuma mai na inji zai shiga cikin lagireto mota za ta tafi daidai ko mota lafiyar ta kalau kaga ba lafiyar ta kalau ba da zarar an ga mutum zai ci abinci sai dai ya abu da abincin ta hanci akwai lafiya kenan kaga babu lafiya an samu disorder to haka zalika da mutum zai kalli bishiya ya ji sha'awa to an samu matsala ta kafar kai sakonsa da a ƙa'idar yadda aka gina ɗan adam ya ga bishiya baya jin sha'awa to akwai abubuwan da ba zai yiwu ɗan adam ya yi sha'awar su ba to duk sanda ɗan adam ya yi sha'awar abin da ba a halicce shi ya yi sha'awarsa ba to ya samu fanɗarewa ta jinsi kamar misali yanzu don namiji ya ga ‘yan mitsitsiyar yarinya ƴan ƙanƙanuwa ai kamar ya ga dutse ne ko ba haka ba ne to duk wanda take amsa kallon tsaraicin kankanuwar yarinya ya fitinu da ita to ya samu matsala wannan su ake su ma ana kiransu shuzaz ko shazin su ne manyan mutane masu sha'awar ƙananan yara mata haka zalika ita ma mace akan iya samun wata. wacce ta take fanɗarewa babban mace ce amma kuma ya zama tana da garizarta tana motsa lokacin da ta karaman yaro sannan a bisa ɗabi'a ta rayuwar ɗan adam jinsi baya sha'awar jinsinsa saraka namiji ko da zai ga tsaraicin ɗan uwansa namiji in larura ce zai iya kau da kai misali kamar larura ta aiki kamar shine likita zai yi operation ko larura ta a rashin lafiya shine yake jinyan mara lafiyan kuma abu ya kai ga dole sai an yi masa wani wata hidima da dole sai an tafi inda tsaraicinsa yake to wannan ko ba maharaminsa ba ne in bukata ta sa dole sai an yi ko a wajen yaƙi wani dalilin ya sa an ɗauke shi ko misali wani wata larura ta sa ya faɗi yana farfaɗiya ba kaya a jikinsa ko kuma wato hatta ba ko da iya shege ne irin an je wurin shakatawa namiji kawai ya ido ya ga duk maza ne a wurin kawai ya cire kayansa ya shiga ruwa yana wanka ko yana shakatawa ai dan namiji ya gan shi sai dai ma ya ga abin wani irin bambara kwai ba can gani zuciyarsa sai dai ta kai masa saƙon ƙazanta da kuma rashin kyawun abin amma Allah ya halitta namiji ya sha'awar mace shi kuma namiji ko bisa ga tsautsayi ne idan wani abu ya gifta na ganin mace ko wani tsaraici na mace to wani lokacin ko da bai kamata ba to sai ya ji a ransa wani abu shi sa misali shari'a take ɗaukan matakai masu tsauri hatta a wajen magani ba a yadda namiji ya halwa da mace ba daga shi sai ita kuma ya ce zai duba wani abin da zai iya fitinuwa da shi wanda yanzu kun ga ana yin ta tasahulanci a kai misali yanzu kawai mace ce za ta ji ta ce to ita tana fama da ciwon mara da komai da komai sai likita to dama likita yana da wannan ka'idar ko yana da wannan lasisin na cewa akwai privacy in zai duba ka sai an ma rufe kofa bisa sai an samu kulli ma daga kai sai consultant to wannan baya halatta consultant ya kadaice da mace sai kuma sannan akwai abin gwadon kwanciya a wurin to sai likita ya ce da mace to kwanta cire rigarki ko za a yi scanning wannan da likita yana da lafiya in ya tasirantu ba za a ce yayi wani bakon abu ba dama al'asali shi ne tasirantun shi sa an za a yi wa ka sikanin ba wata doka ta likita da ta ce ba a gaban ka za a yi sikanin ba ka tsaya a yi sikanin a gaban ka in ba haka ba kuma a bakta ka je inda za a baka dama kuma idan aka hana ka an yi depriving ɗinka daga right ɗinka matarka ka ce ka ce kuma haƙƙinka dolan dole akwai abin da da a ce misali do kamar operation likitoci suna da haƙƙin da za su iya hana miji ya shiga aiwa matarsa operation saboda la'alla zai iya tasirantuwa da yanayin hankalinsa ya tashi ko ma ta ce zai kai hannu ya hana a yi wani abu to amma kuma ya kawo operation ai mutum ɗaya baya shiga tim ne to kuma tim yakan hana wata ɓanna ta faru an fahimta to haka mace ma a ɗabi'a ba ta sha'awar ƴan uwarta mace to dirin da wani namiji ya sha'awar namiji to ya shiga cikin fanɗarewa ta jinsi haka zalika dan adam baya sha'awar dabba ko da zai ga dabbobi suna suna yin aikinsu na ɗabi'a na barbara ko wani abu mai kama da haka ai mutum sai dai ya gani kawai watakila a babi na kunya irin ta dan adam ya yi ƙoƙarin ko dai ya killace kansa ya kewaye ta yadda ba sai ya shiga rayuwarsu ba in shi ya zo inda suke an kuma su suka zo inda yake tunda dabbobi ne ba sa jin kunya sai ya kore su domin su je can wani wajen inda ba jama'a amma ba wai don yana tsoron kar a gansu hankalin mutane ya tashi ba sada asali ɗan adam baya sha'awar dabba to akwai mutanen da su kuma suna haikewa dabbobi wannan su ma shazin ne akwai wato a ɗabi'ar ɗan adam da Allah ya halicce shi duk jinsin da misali jinsin namiji baya sha'awar jinsin macen da suka hada jini baya sha'awar da haka mutum baya sha'awar babarsa uwa ba ta sha'awar ɗanta haka zalika uba baya sha'awar yarsa wa da ƙani wa da ƙanwa ko ya da ƙani duk ba sa sha'awar juna don haka shi yasa shari'a ba ta takure ta ce sai ya ta kange kanta ga biran ƙaninta ko kuma ƙanwa ta kange kanta ga biran yatta ba wanta ba ya ta tabu ya ba a'a Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna ba mijinta ai ta ne sa to yana da matsala ta gabar kai saƙo duk da cewa a nan ƙarfin rashin sha'awar bai kai na can baya ba kamar aba'i bu'ulati aka amincewa fitina in ba haka ba in aka samu uba ɗan shekara tamanin yana da ɗansa ɗan shekara hamsin ya je ya auro wata 'yar shekara goma sha takwas shi uba lallama da can budurwar ɗanci sai ya kata gidan to a nan idan yana da shakkar cewa wani abu zai iya faruwa zai iya cewa da ɗan to kai in ka zo ka dinga cewayawa ka shiga ta wannan kofar saboda akwai iyalina a wurin ka tafi wurin uwarka wannan in an ji tsoron fitina kenan tunda a nan wani abu zai iya shiga kuma shi in ya shiga ɗin ba kowanne ne za a iya kiransa da suna shezuzi ba an fahimci shezuzi ko haka zalika a gariza ta ɗabi'a ta ɗan adam ba ɗabi'a ta dabba ba idan ya zanto akwai ƙari a kan abokin tarawarsa to baya iya yin sha'awa an fahimta to don haka za ka ga a shari'ance da wuya ka samu wani nassi da ya hana miji ya tara da matansa hudu a waje daya ko akwai da wahala ka samu saboda asali ma ɗabi'ar ɗan adam ta aba zalik abdullahi dan umar ya ce shi in zai biya bukatarsa da iyalansa ko motsin ɓera ya ji sai ya tabbatar da cewa ba ɗeran nan a wajen saboda zai iya shiga cikin zarafin mutum ya hana masa ma samun jin daɗi da biyan bukata to duk namijin da zai iya jin daɗi ya biya bukatarsa akwai sama da mace ɗaya a wurin ko da sama da mace ɗaya a lokaci ɗaya to ya samu fanɗarewa ta gariza shizuz shi ma ana kiransa da suna shizuz ya zama shazi haka ita ma mace da za ta iya tarawa da sama da namiji ɗaya to shi ma wannan shizuzi ne kamar namiji ya wa mace ta duba ya sifantu da irin nan abubuwan to ya saba wa Allah subhanahu wata'ala a cikinsu akwai wanda aka haka wato shari'a ta tanadi haddi a akai kamar aikin mutanen annabi lut wannan akwai nassi karara akan haddin haddi akwai kuma rago ko akwai ta'aziri to wayannan nau'o'i na shizus din wannan aikin mutanen annabi lut namiji zai wa namiji shine kadai shi wannan sai daga baya aka same shi wasu suna danganta shi da wato shekara ta ɗari biyar da saba'in da kaza kafin haihuwar annabi isa da aka samu wata mace da ta samu matsala tsakaninta da mijinta wajen biya masa bukata da akan biya masa bukata ta aure wanda wannan ya janyo har ya sanadiyar rabuwarsu to sai ta ji kunyar ganin cewa ya za a yi ta sake auren wani mijin kuma ta sake samun wannan matsala to don haka kawai sai ta fara laliban hanyar da za ta bi ta dinga biyan bukatarta har sai ta samu sai take bin 'yan mata budare ko budurwai jinsinta kenan to kuma sai ta fuskanci ashe za ta ma iya biyan bukatar sai ta samu matsala intika da ta kasa ta can sai kuma take ganin bukatar ta tana biya to ta zauna a wani gari ne da ake kiransa lesbon sunan garin lesbon kenan a can wani gari ne a ƙasar girik a ƙasar girkawa ƙasar yunan kenan to mawaƙiya ce kuma tana da fasaha ta magana to sai ta buɗe aji na koyar da fanni na art da kuma fannin jamaliyat to a irin waƙoƙinta na suranta kyawawan abubuwa da sauran sai take nakalto irin wannan abin da take ji lokacin da take mamarasar jinsi da mata to sai aka danganta abin a turance za ka ga da portugi da italian ko ya ake cewa yaren italy ya kuki cewa yaren italy italian ko me to yaren italy da yaren faransa da yaren germany da yaren ingilishi sai ake danganta kawai sai bambanci ne na yanayin yadda ake furta shin da yaren isbaniya sihab sai lokacin wata bokanya da ake kiranta zarqa wacce lokacin da matar annu'man ibn al-munzir bayan mutuwarsa sai ta yi tabattuli abin da ya kira tabattuli shine ta yanke ta bar mutane to kuma sai zan to ita wannan bokanya tana shiga wurinta ita rama ba ta da miji ita ma kuma tana ganin cewa girmanta da matsayinta ya fi ta sake auren wani to wannan cakuduwar da suke yi sai ba yi zuwa ga mu mumarasa irin wannan jinsin sai zanto sallallahu alaihi wasallam ko lokacin sahabbai ma baka taɓa ji ba duniya daular abbasiyya ana gasa ta kuɗi da ƙasaita to idan mace ta zama amira amiriya irin tana da alaka da sarauta to ta fi ƙarfin wani namiji ma ya kusance ta ko kuma idan tana so ta yi gasa da wata amiriyar to idan waccan amiriyar za ta iya ɗaukar namiji ta yi masa kyauta ita kuma sai ta ɗau mace sai ta allaka soyayyarta da wannan macen in ta allaka soyayyarta da wannan macen a hankali a hankali kuma sai har abin da zai iya shiga tsakanin namiji da mace ya shiga tsakaninta da afani Allah wa iyakum a cikin larabawa to amma daidai da haka fuqaha'u na musulunci sun da masa hukunce hukunce da hukunci al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin al kafi liman sa'ala an an da'i wad dawa' aljawabul kafi liman sa'ala an da'i wad dawa ko kuma sunan da yafi shahara aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i ishafi? aljawabul kafi liman sa'ala an ishafi? Ku littafin da aka fi sani da adda'u wad dawa adda'u wad dawa na ibn al-qayyim Allah ya kansa rama wanda aka yi masa tambaya a farkon littafin cewa ala gafarta malam ma za ta ƙulu fi rajulin obtuliya bibaliya me za ka ce game da mutumin da aka jarrabe shi da wata jarrabawa kuma ya san cewa wannan jarrabawar idan ya zarce a to za ta ɓata masa duniyarsa kuma za ta ɓata masa lahirarsa kuma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya cire wannan jarrabawar daga ransa amma ya kasa kaza da kaza da kaza aftuna ma'ajuri dan Allah ku taimaka ku ba mu amsa Allah ya ba ku lada to fa kawai shine karkace ya rubuta wannan littafin Allah ya ji kan ibnu qayyim to a ciki ya kawo nau'o'i na sabo to a cikin nau'o'in da ya kawo akwai wannan aiki da ake kiransa aikin mutanen annabi lut kamar yadda na ga muku ba a cewa ba a so a ce liwa amma na gani hatta a cikin maganganun su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah din daga da cikin maganganun ma al-fuqahaul qudama yawanci in za su bada unwani suna cewa haddi na luwati amma dai abin da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ji yana faɗa al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji da rahama ya kawo mana a wato hukuncin shi wannan aiki yake cewa walamma kana mafsadatul liwat min a'damil mafasid tunda dai shi aiki na kaɗan daga cikin matsalolin namiji ya zake wa namiji kanat uqubatu fid dunya wal akhirah min a'zami al uqubat dan haka hukuncin wanda yake aikata sa za a raba shi da rayuwarsa ne kuma in aka je lahira daga mushirikai sai 'yan luwaɗi a lahira hatta mashayan giya da masu zina ba za a jirge su a dandaka su a yi musu mugunyar azaba ba irin yadda za a yi wa 'yan luwaɗi sai ce waƙadi talafan nasu malamai mutane sun yi saɓani hal huwa aghlazu hal huwa aghlazu uqubatan min az-zina An aka kama mutum yana luwaɗi namiji yana zai kewa namiji shin uqubar da za a yi masa tafi ta zina ko kuma ta zina tafi tafi tasa kun ga dai zinan aka samu mutum inda ya taɓa yin aure me za a yi masa a jefe shi ko in kuma bai taba yin aure ba fa a yi masa bulala dari a kuma kore shi sai ya ce fa za ba abubakarin maganganu uku ne magana ta ɗaya abubakarin siddiq sayyidina abubakar da Aliyu bin abi talib da khalid ibn walid da abdullahi ibn zubair da abdullahi ibn abbas da imam malik shine ra'ayin imam malik shine ra'ayin ishaq ibn rahuya shine ruwayar ahmad da tafi inganci a cikin ruwayoyinsa guda biyu shine ra'ayin imam shafi da shafi fi ahadi kaulaihi akan cewa hukubar wanda aka kama yana wa namiji wato za a kashe shi nan take sawa'un ya taɓa yin aure ko bai taɓa yin aure ba amma imamu shafi'i shi kuma a ɗaya daga cikin mazhabobinsa wanda shi ya fi fitowa fili kamar da ibn al ya faɗa da imamu ahmad a ruwayarsa ta biyu amma bata kai ƙarfin ruwaya ta farko ba cewa a'a idan aka kama shi in ya taba yin aure a jefe shi in bai taba yin aure ba kuma a yi bulala kaga kenan a wannan ya zama hukubar luwaɗi dai take da hukubar zina sai kuma mazhaba ta uku ita ce mazhabar abu hanif wanda ya gani in ma yana shirin yi ba zai ƙara yi ba an gane ko ya ci gaba da magana har yake cewa jumhur na wanda suka tafi akan cewa kawai kisa ne kaulan wahidan <coughs> su ne majority su suka fi yawa kuma an hakaito ijma'i na sahabbai ba mutum ɗaya ba ma cikin malamai suka ce kai kusan ma wannan ne ra'ayin duka ita ce matsalar da take kusa da kafirci daga kafirci sai isa, kai da a yi luwaɗi da mutum gwanda aka she shi in ji ibn al-qayyim yake cewa saboda a a'azamu min masaltil qatl kama sunubayyinhu insha Allah yace sai malaman suka ce walam yabtalillahu Allah bi hadhihi al-kabirah uqubar ba za mu ji uqubar wa jama'a alaihim anwa'an min al-uqubati min al-ihlaki sai Allah ya tattara musu bala'i da yawa na ɗaya an kashe su kamar da aka kashe mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu da mutanen annabi nuhu ba dai kisa bane ba dai an kashe su to su ma wa qalbi diyarihim alaihim sannan su kadai ne aka daga duniyar su sai da aka yi ta can a wata wayan ma har sai da mala'iku suka fara jiyo tasbihi har sai da mutanen suka fara mala'iku suka fara jiyo haushin karnukan su mala'ikun sama ta daya sannan aka juya ƙasar tasu duniyar tasu ja'alna aliha safilaha ƙasan ta ya koma samanta samanta kuma fa an ɗauke ransu kuma an juya ƙasarsu gaba ɗaya sannan kuma wal bihim sannan aka kuma sa ƙasa ta tsage gaba ɗaya da gidajen nasu da gonakinsu da komai suka nutse a cikin ƙasa shi yasa ai yanzu ba a ganin garin sai dai a huce a ga inda garin ya taɓa zama sannan abu na hudu kuma Allah ya dinga musu ruwan duwatsu mutunci irin nasu wallahi shi ma sai an masa shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya mutu yana aikata aiki mutanen annabi lutu to inda za a je a tona kabarinsa za a ga an ɗauke shi an kai shi an haɗa shi da wayancan mutanen kuma duk abin da ya faru a kansa sai ya faru a kansu kamar mata annabi lutin Allah ya ce innahu musibuha ma asabahum ai ita ma tunda tana cikin su ita ta daure wa aikin gindi ne amma ita ba ta yi tunda ai ba a rawaito cewa matan suna madugo ba ba a san madugo ba sai daga baya to sannan kuma wa tumisa wa a a'yunahum sannan Allah subhanahu ta'ala ya rufe musu idanuwansu wa azabahum Allah ya azabtar da su waje waj'ala azabahum mustamirran kuma har yanzu suna nan ana yi musu azaba ba hutu azabar su tana ci gaba fa nakala bihim nakalan Allah ya musu bankashi irin bankashi na musamman lam yunakilhu bi ummatin siwahum ba a taɓa yi wata al'umma bankashi irin su ba irin yadda aka yi musu ba وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها wanda wannan aikin ƙasa tana kusa ta yi girgiza idan ta ga ana yin wannan aikin a kanta wata harbul mala'ikatu ila aqtaris samawati wal ardi idza shahaduha in mala'iku suka ga ana yin wannan aikin tashi suke su girka da gudu su yi sama khashyata nuzulil azabi ala ahliha saboda tsoron kar azaba ta ƙara sauka akan mutanen da suke aikata wannan abun fa yusibahum ma'ahum dan kar azabar ta je ta hada da su wa ta'ujjul ardu ila rabbiha ƙasa tana ƙaraji tana ihu tana kuka zuwa ga ubangijinta wa takadul jibalu tazulu an amakiniha kirs ya rage duwatsu su kauce su bar inda suke to anan sanan ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rama ya ci gaba da bayani a cikin abin da zan nakalto muku Ya ce wa qad an Khalid ibn walid ya tabbata daga Khalid ibn Walid Allah ya ƙara da a gari cewa ruwan da ya je ya samu wasu mutane suna aikata wannan aikin ya an kama wani mutum kafu kama tunkahul mar'a ana amfani da shi kamar yadda ake amfani da mace to a lokacin sai Khalid da ya kama shi ɗan hizban Khalid suka kama shi to ba a taɓa gani ba sai aka rubuta wasiƙa aka aike wa da sai na sai da aka yi wa sai na abubakar tun da wannan nazila ce wata musiba ce da ta sauka sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi sai ya tara sahabbai manya-manyan ministocinsa sai ce to ga abin da ya faru sai wannan ce ni ina ganin kaza ni ina ganin kaza to a cikinsu wanda maganarsa tafi ɗauri shine sai da na aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi masu fushi da fushin Allah ce Allah ya ƙara yadda a gare shi sai na alisu yake cewa ni ina ganin wannan abin da mutumin nan yake aikatawa wani abu ne da wata al'umma ta aikata shi da Allah ya mata abin da bai wa kowa ba don haka su ma waɗannan a yi musu abin da ba a yi wa kowa ba don haka ne ina ganin fatawar da ya kamata a yi shine a ƙona su da wuta to na abubakar da sahabbai da suka ji wannan maganar sai suka yi ijima'i consensus kenan akan ca aje a kona su sai na abubakar rubuta takarda ce a kona su ana kaiwa Khalid to dama ya shan ruwa ga giwa bare ta yi azumi take Khalid ya cika ya cika umarnin sai na abubakar Allah ya kare da gashi aka kona su to malamai sun yi sabani akan bayan jumhur sun tafi sun ittifaki akan cewa a kashe su sai suka yi sabani akan to wani irin kisa za a yi musu to shi ne ƙaulin farko kuma shi ne mai ƙarfi, shi ne ƙaulin sayana Abubakar da sayyidina Aliyu kuma shi ne fatawar da sayana Abubakar ya aiki da ita a kan cewa a ƙona su Ƙauli na biyu kuma an ce a da za a yi a wurgo su daga inda ya fi ko'ina nisa su faɗo kamar yadda aka yi mutanen annabi lutu aka kai su sama aka dawo da su ƙasa sadaka wannan yana ɗaya daga cikin a ƙawal na malikiya don haka ko rago ne aka kama rago yana barbarar rago ɗan uwansa to wasu daga cikin malaman fiƙi sun ce haramun ne ma a ci shi wajibi ne a je a samu dutse a jefo shi ayyana yadda ya kamata a yi ba mazala sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Abdullahi dan Abbas wanda hadisi ne da yake rawahu ashabu sunan wa rawahu ibn hibban bil bukhari cewa manzala sun ake cewa man ya ya'malu amala qaumi lut idan kuka kawo mutum yana yin irin aikin mutanen annabi lutu faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi a kashe wanda yayi din da wanda aka yi da shi saboda haka hukuncin su shine a kashe su ya kuma tabbata cewa yana cewa la'anallahu man amala amila amala qaumi lut wanda duk ya aikata aikin mutanen annabi ludu Allah ya tsine masa la'anallahu man amila qaumi lud hasso uku to kuma ba da za a yi manzo Allah suma ya tsine wa wanda suka yi irin wannan aikin har zaman aiki to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya ce wa lutan kuma <coughs> ka basu su sannan haƙiƙa annabi ludu shi ma yana cikin annabawan wa inna lutan hakika shi ma annabi lutu laminal mursalin tabbata yana cikin annabawan Allah izna jainahu alahu ajma'ina sanda muka tsirar da shi tare da iyalin gidansa Ga gabaki ɗayansu in banda matarsa wacce Allah subhanahu wata'ala ya ce innahu musibuha ma asabahum ita kadai ce Allah subhanahu wata'ala ya halakar da ita illa ajuzan sai wata matarsa tsohuwa fil ghabirina wacce ita tana cikin wa'inda aka basu a cikin azaba an ce a wasu wasu ruwayoyin na isra'ila tana cewa har ta biyo su an taho da ita annabi lutu bai san cewa a ashe ha'intarsa take ba to kawai daga baya sai ta ta zame sai ta gudu to lokacin da za a halakar da su kuma Allah ya turo mala'iku ne an ce da mala'ika jibrilu da wasu daga cikin mala'iku su uku <coughs> suka zo gidan annabi ibrahim suna zuwa gidan annabi ibrahim annabi ibrahim faraga ila ahlihi sai ce ina zuwa haka irin dan ya fakaice kawai sai gashi bai san su ba sai gashi ya zo musu daga sashen tanari na dan maraki ya aje musu ma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi ilayhi nakirahum da ya ga ba sa cin abincin sai na kira sai kasa gane su wani mutane ne wayannan ya zan muku abincin da mutane suke so a garinmu shi yasa ba a so a kawo maka abinci a matsayin bako ka kici wa awjasa minhum khifa kawai sai ya fara firgita ya ce anya mutanen nan kuwa mutane ne na sosai qalu la takhaf sai suka ce kakka da kakka ji tsoro mu Allah ya aiko mu ne zuwa mutanen annabi to a lokacin matar annabi Ibrahim din tana wajen ko kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala faɗa a wata sura mu za mu je ne mu halakar da mutanen wani gari shine garin saddum domin mutanen garin sun kasance azzalimai to ita kuma matar tana tsaye fasakkat wajahaha aiko sai ta bugi fuskarta saboda jin daɗi ta yi ayyiriri ta yi shewa fadahikat ta yi dariya sai aka ce to ke ma za ki haifi ɗa isa fa bashar rahabi ishaq kuma wa min wara ishaq a yaqub ce ba albishirinki bayan an halakar da wayannan mutane ke kuma za a yi miki an miki bishara da zaki haifi da isa haƙu shi kuma zai haifi yaƙo shi ne ta ce a alidu ana ajizun wa haza ba ali sheha au yanzu na zan yi haihuwa kuma ga shi na tsufa kuma ga mijina shekara casa'in da wani abu da tara sai da a ta'ajabi na min amrillah ke ki zaki mamaki ne da lamarin Allah to rahamar ubangiji da albarkoki na ubangiji yawan alkhairai su tabbata a gare ku ya ku ahalul baiti matan anwata annabi ibrahim ke to annabi ibrahim sai ya ji tsoro sai ce inna fi lutsa a garin fa akwai annabi ludu sai suka ce na hanu a'lamu man fiha ai mun fi ka sanin ludin yana ciki lanu najjiyannahu wa ahlahu tabbas za mu tserar da shi da shi da iyalansa gaba ɗaya sai matarsa ce kaɗai Allah subhanahu wataala ce ita tana cikin batattu to kuma a wata sura ce Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa lokacin da suka falamma ja'at rusuluna lutan annabi lutu yana zaune a wata ruwaya ta isra'iliyat an ce kawai 'ya'yan annabi lutu guda biyu duk sun imani da shi mata sun zo wajen gari sai suka ga baki kyawawan baki waɗanda ba a saba ganin su ba a gari sai suka tsorata ni kuka zo yi nan suka ce mun zo yin wani abin suka ce to ku tsaya mu neman muku inda za ku sauka so da dama ɗabi'ar garin suna yin fashi in aka tare su za a yi musu fashi wa taqfa'una sabila sannan na biyu kuma suna yin fyaɗe za su iya musu fyaɗe saboda su sun zace mutane ne mala'ikun sun zo a sura ta mutum saboda mala'ika ba zai taho a surarsa ta mala'ika mutum gama gari ya gan shi ba wala Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa da a ce a duniyar nan akwai mala'iku yamshuna mutma'innin a <laughs> cikin suna tafiya a nutse idan larazzalna minar saba'i malakan rasula da sai mu saukar da mala'ika ya zama shine manzo to amma ba zai yi ba yau mai wurin mala'ika ta labu shi rayu ba idan mujrimina wa kuna hijiran mahajura ai haraman muharrama to shi kenan sai suka ce to zo ku zo sai yan matan nan a isra'iliyat ne wannan sai suka ja sai suka kai su wajen annabi Lutu annabi Lutu yana ganin su si bihim bai ji dadin zuwansu ba dalili saboda tsoron kar a far musu wa zaqa bihin zar'an ya ji ba daɗi to a nan an ƙarasa amma can a wata ayar an ce a labarin isra'iliyat ashe matar annabi luɗi ta gansu ita kuma tana goyon bayan wannan bakin aikin da ake yi sai ta je ta kira musu cewa to fa mun yi baki ba ai ban taɓa ganin kyawawan baki irinsu ba da haka ga nama dawa ta yi nama kawai annabi lutu bai aune ba waje a qaumuhu yuhra'una ilai sai kashi cikin sauri wannan daga jin labari ka san mayu idza kama zakar amiyal ke da in sha'awa ta tashi fa ido rufe yake sai ga su sun garzayo suna zuwa Allah ya ce dawa wa min qablu kanu sayi' A dama mutane ne na banza annabi lutu abin tausayi yana cewa ku yi hakuri dan Allah ha'ula ibanati matan garinmu ƴaƴana mata ga su nan hunna a lakum su suka fi tsarki gare ku fattaqullaha wala tukhzuni fi dhayfi ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni a cikin na alaysa minkum rajulun rashid dan Allah yanzu ba a samu mutum mai hankali a cikin ku wanda zai taimake ni a samu bakin nan sun zo wuri wurina kuma za ku yi musu abin nan sai suka ce da annabi lutu Ah, sai su mutanen suka ce kai da alimta malana fi banatika min haƙƙi. mu ba mu da wata buƙata a cikin ƴaƴan matanka wa na la alamu ma nurid wannan shi a ah, wannan wannan ɗinnan. nan ya sunansa ah, ash'af at shi ne wata rana ya shi da yake mutumin shi kwadayayye ne ya shahara da kwaɗayi wata rana to ya damu a na Abdullahi dan Umar bini bini ya zo wajen da Abdullahi dan Umar to wata rana sai Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi kamar dai ka san kai ma wata ran duk dai kirki ka ka ga yau baka so dole wani ya zo maka to kawai sai Abdullahi dan Umar zai ci abinci za abin nan sai ya ce je a rufe gida ai komai sai aka rufe gida shi kuma abamma yana zuwa ya leƙa gidan nan ya ji arfa ya buga kuma ya san dole akwai abinci a gida ya zagaya ta can shiru ya zagaya ta nan ya buga kofa yawa kofa ba a buɗe ba da an cewa in kila la kumurji'u a to kawai sai ya kama katanga zai haura ya shiga gidan sai sai na wula dan umar ya ce ah ash'as ya haka kuma me ya kai ka ka san ina da 'ya'ya mata a gidan sai ce laqad alimta ma lana fi cika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nufi <laughs> ka san ni ba ruwana da ba ni abinci ne ya kawo <laughs> ce ni abinci ne ya kawo ni a ni na faɗi sunan nasa daidai kuwa a ɓamma a shi shahararre ne amma kuma na na sunan ya ɓace mai ina jin ash ne in kuma na manta sai a gafarce ne ina tuna sai na faɗa to shi kenan sai suka ce la ta haf kakka damu suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya za mu halakar da su ne gaba ɗaya kashe su za mu yi, kakaf kai daga kai sai wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu tsirata. don haka a ka fita kai da iyalinka a cikin dare kuma kan wanda ya waiwaya ku fita in ban da matakka ita kuwa abin da zai same su zai same su kuma za a halakar da su da asuba zuwa gobe da asuba annabi lulu ya ce alaisa subahu bi kari yanzu asuba tana kusa kusa ce ma'ana yanzu har sai an kai asuba to kaga dan adam kenan ko alaihi salam to wannan shine umarnin da Allah ya basu to shine sai annabi lulu ya fita da wurwuri da shi da mutanansa to ubangiji subhanahu ta ke ta falamma ja amruna lokacin da lokacin umarnin namu yazo ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka mai da ƙasan garin ya koma sama saman ya koma ƙasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijil musawwamatan inda rabbik eh mamdud haka aka dinga ajere aka yi musu kata-kata shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira su da suna al-mu'tafikat al-mu'tafikat ko al-mu'tafika Allah ya ce wal mu'tafikatu ahwa sannan garin al-mu'tafika su ma daga sama aka sulmiyo da su ko garin ya sulmiyo gaba ɗaya fagashaha ma gasha azabar da ta iske musu ta iske musu ana da lokaci ta to ita wannan mummuna bakar ɗabi'a na ɗaya tana janyo mutum fushin Allah da mummunar azaba a lahira sa'an nan kuma bayan nan tana da wa'yansu abubuwa da yawa mugaye ƙazamai da suka shafi cututtuka wanda ina ganin babu lokacin da za mu taƙaice su amma zuwa goben Allah kai mu la'alla sai mu ɗan goya da ɗan taƙaitaccen bayani akan musibin da ita wannan mummunar ɗabi'a take wato take take haifarwa dan Allah ya ce summa dammarna al-akharina sannan daga baya muka zo muka muka ke al'akharina wato raguwar mutanen waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka karyata saƙon da annabi lutu ya zo da shi kuma suke aikata waɗannan mugunyar laifuffukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su za mu ja aya a nan abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana Allah ya karɓi buƙatunmu Allah ya karbi addu'o'inmu Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya zama gatanmu Allah ya sa wannan aiki da muke gabatarwa na ibadar azumi da kuma addu'o'i da muke da ragowar ibadu a cikin wannan wata na Ramadan da wannan majalisi da muke zama na zikiri na karanta ayoyin Allah Ubangiji Allah ya sa mun dace mala'ikun da suke ɗaukar sunayen bayan Allah ya sa su Allah ya yanta mu daga Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi a cikin al'amuranmu na rayuwarmu duniya da lahira Allah ya yi mana dukkan abin da yake damunmu na kunci Allah Ubangiji ya iya mana dukkan abin da muka gaza Allah ya sa aljanna ita ce bakomarmu iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka rasu Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya ba mu arziki da wa mamme Allah ya raba mu da hassada da riya Allah ya raba mu da munafunci da munanan ayyuka Allah ya raba mu da talauci da cutuka da ɗin kufurci wannan cuta ta coronavirus covid-19 da take addabar duniya Allah ya yi mana ita Allah ya sa yayi wata ya zama alkhairi gare mu Allah ya sa yayi wata ya zama alkhairi gare mu Allah waɗanda ake bi bashi Allah ka biya musu duk wanda ya sa wata bukata a cikin zuciyarsa ta alkhairi Allah ya shiri bayan mu سبحانك اللهم وبحمدك نتوب إليك وصل اللهم وسلم على نبينا وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته